a rahotannin da ke bullowa daga yankin cintabaradan a janguriyar Nijar suna cewa yanzu haka mutanen da suka kamu da cutar zazzabin dabbobi ko fever de la vallée rift sun kara karuwa inda raskwana ta bada mutum 143 da suka kamu a jimilce a halin yanzu kuma 30 suka kwanta dama sidi muhammad sidi wani dan jarida ne da ke wannan yanki. in Hicktas and, and wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar kawo agaji ta rede Cross ko kuma Croix Rouge Niger take ci gaba da ayyukan ba da horo da faɗakar da al'ummar wannan yankin game da illar wannan cuta ta fever de la vallée du rift ko kuma zazzabin masasar dabbobi haka zalika horon ya shafi malaman makaranta talatin da matasa 'yan aikin sawar kai na Red cross na wannan yankin wanda ya shafi cintabara don tiliya da tasara kamar yanda malam alaguma mamman maiga mataimaki na ƙasa na red cross ko kura niger ya yi mini ƙarin bayani akwai shi ba babu shi bane na gundumar tindabarada da abu ne yayi shiga yankin amma tindabarada makadai a wajen tasara wajen tiliya garin da suke iyaka da tindabarada kasan garin da saman garin ne suke da abun nan to muna so mutane su ce menene ita cutar nan kuma in ta an ganta kaka ya kamata a yi kuma gaugawa a yi a je a gawa ko me za a yi shi ne muke ba samari da yan mata kuma da mai makaranta da kusan yawanci garin nan da ake ana kiwo ne muke zuwa mu ce mu gane musu su gane abin da ke wuce muna jira na farko su ma dan an kwana biyu ana ba su a horo an tantamna da su su gane abin da ake so a basu kuma kuma ma ta fi sa matsayin shi ne matsayin shi abin da ka kaje ka je ka waje ka je ka waje in bawadi in ka zo za ku yi an waɗi musu yadda kamata na farko mutumin wakilan kuraru sai sun je dama a koma ta sani in za su je in gari ne in kasuwa ne in karfe ne sai da mai garin ko wakilin shi ko wakilin mai unguwar ko wakilin sarkin mai kasuwa a waɗi ma mutane don a tarbe su. haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jihar tawar jamhuriyar nijar. likitoci mu ɗauki shawararsu likitoci mu ɗauki shawararsu I'm Estamos...